خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها إن كل مدسة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدساني سادوا شكرا كمان للتابي نامنا hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta annabi isa shekara ta 2022 satin da ya gabata ba a manta ba muna tattaunawa kan wato shubuhohi za mu kira su ba wasu hujja ba na mai cewa wasu shigohi da suka sanya wasu daga cikin mutanen da suka yi zamani da sai da na usman suke tuhumarsa ko suke zarginsa cewa wannan abin laifi ne a wurinsu wanda ta sa <clears throat> suka yi na fito na fito da shi wanda muka ba su guda goma sha hudu a wancan satin kuma muka ɗauki ɗaya daga ciki muke tattaunawa a kai cewa hujja ce wannan da za a yi shi fito na fito kai laifi ne ma ko ba laifi ba ne shi ne tuhuma ta farko cewa ya shugabantar da makusantansa a halibancin zai da ya yi wanda suke ganin wannan laifi ne kuma laifi ne da ya kamata a ce don irin wannan laifin ma ya sauka daga kan mulki shi ne muka kawo maganganun kuma har ma muka zo gurin da malam ya lissafo yan uwan nasa mutum guda biyar da ya taɓa yin mulki da su na farko akwai abu awo ya an abu sufyan akwai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhi akwai kuma alwani walid ibn uqba akwai sa'idu ibn al'asi akwai abdullahi ibn amir wanda muka ce duka wa'annan yan banu umayya sannan kuma malam ya kawo mutane da suka kai wajen sha wani abu wanda su kuma ya yi mulki da su amma ba ɗan banu mai wanda kaga nan, sun ninka da wato ake zargin cewa yan uwansa sannan na biyu muka kawo maganar shekul islam ibn taimiyya wanda haka kuma malamai suka kai cewa babu ma wata kabila da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kunadawa shugabanci a lokacinsa wanda za su je ko karɓar sadaka ko a ce su je su wakilci wato musulunci a wani gari da aka bude sama da kabilar banu umayya an muka lissafo mutum biyar wanda su ma irin adadin da sai da usman ya rayuwa da su muka faɗa su ma manzan allah ya wato naɗa su a matsayin shugabanni ko gwamnoni ko kuma wani abu kama da haka har muka kawo ah, na farko muktabu ah, ne usaidin muka ce a manza Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nada shi ya tura shi wato kamar wato gari da ake cewa najiran ko isa shi a najiran abu sufiyan akwai abu sufiyan wanda shi aka tura najiran wannan kuma akwai wanda aka tura bahrain wanda aka tura yaman duka dai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tuttura su da kansa a zamaninsa tunan muka tsaya shi ne za mu tashi sitirar ƙarshe in ba manta ba da ita to bayan wayannan mutane da ya nuna cewa manzan allah da kansa yana sa kabilan nan ta yi to kaga za mu iya cewa sunna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen banu umayya a matsayin wakilansa a lokacin da ya mulki da aka sai na usman ko ya sa 'yan banu umayya ba wai don suna 'yan uwansa ba ne gani manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka tun da dama tun a jahiliya su shugabanci kamar jininsu ne sauraka su manzan allah kuma mun yi tarar da shugaba baya mai da shi makasanci don an musulunta a kun kuka musulunta ba sai zama wanda yake shugaban ku shi yake ci gaba da shugaban ku wannan so da dama manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka to kuma bayan wannan hujja shine malik ya ce sun mai ba da zalika ga sidara karshe shafi na 99 a 91 yake cewa sun mai balu sannan kuma ana cewa ba da zalika bayan wannan hujjar da muka kawo ta cewa manzon Allah ma yana da yan banu umayya akwai wata hujjar cewa inna haula'il wulata wa'annan gwamnoni da ake tuhumar sai na usman a kansu lam yatawallau kulluhum fi waqtin wahidin bai ma sanya su a lokaci guda a ce duk gwamnonin nan biyar suna tare da shi ba a sai ya cire wanne yake sawa yake cewa fi ko wakatin wahidin a cikin lokaci da balka usmanu abinda ya tabbata shi da usman ya kasance kattawalla ya shugabantar da alwali da bin ukuba wali da dan ukuba sun ma'azalahu sai tube shi ba walla makanahu sa'id bin al'azi inda aka cire sa'ida wato walid ibn uqba to kuma sai aka sa sa'idu ibn al-as a wurin falam yakunu falam yakunu khamsatan fi waqtin wahidin musu kasance su su biyar din nan da aka bada a lokaci guda a ce dukkan su suna kan mulki ba kaga wannan ma abin da zaka kalla karkaza cewa biyar din nan gaba ɗaya a lokaci guda ne wa aidan sannan har yau lam yatawaqqafa عثمان إلا وقد أذن أيضا سعيد بن العاص kuma bai tsaya nan ba sai da na usman din sai da shi kansa sa'id ibn al-as din da aka sanya shi wanda ya canje walid bin uquba shi ma sai da aka cire shi daga baya in kana so ka duba wannan bayanan ka koma tarihin tabari jalladi na uku shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar fa inda man tuwaffiya uthman to sanda aka karbi rayuwar sayyidina usman lam yakun min bani umayyata min al-wulati illa thalathatun sanda aka kashe sayyidina usman shugabanni da ake cewa yan bani umayya ne gwamnoni a sassan ragowar wato yankuna kamar iraki sham basra da shauransu makka madina mutum uku ne kawai hum mu'awiyatu shine mu'awiyatan abu sufyan wanda mun faɗa da ba ba usman ne na ɗashi ba wa abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhi sai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhi wanda shine na dashi wa abdullahi ibn amir ibn quraiz da abdullahi ibn amin ibn quraiz su kadai ne fakat kadai ijmalan shi ma kuma masdar sabiq tarihu dabari to anan gurin shine malaki cewa wa amrun yajibu at-tanbihu ilayhi akwai abin da ya kamata a ɗan faɗakar da al'umma nan menene abin wa huwa anna a azala al da bin uqbata wa sa'id bin al-asi min al-kufa to eh wanda ya to ai da kansa sai sayyidina usman din ya cire walid bin uqba ya cire sa'id bin al-asi duk daga kufa wayannan duk a kufa ne ya cire su to kawai ne ce wani laifi suka yi ya cire su wanda kafin su da bayan su aka kuma cire wasu waɗanda irin abin da aka faɗa a kansu shi aka faɗa a kan ma'ana dai laifin ba na waɗanda aka cire ba ne laifin na mutanen da ake mulka ne kowa ya riga ya san kuba a tarihi gari ne da tun ma shugabanni ba sa gano su tun lokacin sai na umar da aka fara samun gwamnonin da ake turawa wanda suke buɗe suka fara complaint sai na umar ya cire sai na usman ya cire sai na allah kansa ma sai da ya addu'ar allah ya raba shi da su da kansa ya musu mummuna addu'a wanda za mu karanta yanzu bari mu shiga shi ne malaki cewa al-kufatul lati azala ha, umar kufan nan ita ce fa wanda sai na umar al-faruq mai rabe karya da gaskiya ya cire sa'ad bin abi waqqas kun ba ku manta ba lokacin da sayyidina umar ya zo ya taro mutum shida wanda ya ce di yana ganin sun cancanta a sa a shura wanda za a zaba a matsayin khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya sa sa'ad bin biyu a ciki har ma yake kafa wa mutanen shura din hujja cewa kar ku ga na cire sa'ad ibn abi waqqas daga gwamnan kufa ku dinga zaton cewa ko wani abu ne yayi na ba daidai ba a lokacin ya kafa wannan hujjan ko kuma cikin dabari da kansa a wancan lokacin sai na umar ya fahimci cewa suna ta kawo karar sa'ad bin abi waqas so saboda a da ka ga imani ba a san koyaya a ce shugaba ne yau inda ake shugabanta ba daidai ba saboda ya fi kamar yadda yake da romo idan shugaba ya adalci nan da nan zai shiga aljanna shugaba sai ya aikin da a awa ɗaya za ka ƙara rayuwar ka baka kamo shi a alfada in yi adalci na sa'a ɗaya sai aikin da ba za ka kamo shi ba a alfada to haka za ka aka kuskure ya ɗauka wa kansa wani nauyin to aikin yana zama mai nauyi sosai to saboda haka da an ji complain sai a ce to a canja to sai na umar ya taɓa cire sa'ad bin abi waqas za mu ji laifin laifin mutan garin ne ko laifin shugabannin wa azalabin bin mas'udin da kansa sai na umar kuma ya taba cire abdullahi dan mas'ud kaga biyu kenan ko to haka zalika wa azala usman bin wa azala usman bin ha aba musa haka na na usman da kansa ya cire abu musa lashi ne ya hau wanda kaga abu lashi lashari tun zamanin sayyidina umar yake wal walida haka na walida din can da muka faɗa ibn uquba ya cire shi wa gairi ma da ragowar mutanen wanda wato sai da na usman ya cire su saboda ka gane ba halin mutanen da ake kaiwa ba ne a halin mutanen da ake malaka ne sannan malik ya ci gaba da gaya maka alkufa ita wannan kufan ba ita ce allati da an aliyu ala ahliha sai da na allakan sai addu'a akan ahalin kufa ga irin addu'o'in da yi daga ci yake cewa allahumma inni malaltuhum wa maluni wasa'amtuhum was'amuni wa abdilni khairan minhum wa abdilhum khairan min yace ya Allah mutanen kuban nan na kosa da su kuma su ma sun kosa da ni yace ya Allah na gaji da su su ma sun gaji da ni Allah ka canja min mafi alkhairi daga gare su su ma Allah ka canja ni na zama mafi alkhairi wato da wanda ya fi mafi alkhairi su ka kawo musu wanda zai musu daidai saboda shi ta kai fasai da na ali yana yin hudu ba a kufa ya ce a faɗa ya ce ga yadda za a yi a tashi a cikin masallaci ana cewa ba za a yi ba ko kuma ana hayaniya kaɗan daga cikin misalan da zan ba ku shi abin da ya faru lokacin da za a yi yakin na harwan ko wanda yake karanta tarihi ya san an ya dasa shi yana hudu ba a masallaci aka ringa tashi ana irin hukum illa lillah wai ya kafa kwamiti ya ce a yi sunu tsakanin jini da ake zuwa daga bangaren sham da shi bangaren kufaɗin ma'ana shi ma'awai na abu su biyan yana bangaren sham mutanen sham su ne masa biyayya shi kuma sai na mutanen kuba su ne masa biyayya sauraka a matsayinsa na khalifa sai aka samu bambancin ra'ayin nan da muka faɗa wanda malamai suka yi ta maimaita wanda asalin abin da aka kafa addinin shi a kan kenan to shi ne wannan zubar da jinin da aka dinga aka yi ma'arikacin jamal yakin jamal aka yi siffin to akwai wani abu da a tari suke ce masa isatun ta hakim wanda za mu karanta nan a cikin allah da cikin littafin nan to wannan isatun ta hakim da abinda take cewa shine sai da na ali da kansa da ya ga abin ya yi yawa na mutuwa da ake sai ce a zo a samu masu hankali da ɗanɗu masu tajirba a cikin sahabbai a sanya wani yanayi ne yadda za a zauna lafiya a bar wannan kashe-kashe shi daga bangaren ma'awiya aka turo wato murbin al'as shi kuma daga bangaren sai dana ala aka turo abu na sha'ani saboda duk sun yi mulki a baya sun kuma san gwagwarmayar zana da tajirba to shi da suka haɗu suka kawo maslaha a zauna lafiya a daina kashe-kashen nan ba daidai ba ne kusakurai ne aka zauna a haka to shi ne wannan musulmin da ya shi kuma ya da masallaci zai wazi shi ne suka dinga cewa ilin hukuma illa lillah a ina hukuma illalila a ina allah ya ce a yi sulhu da mutanen sham ya za ka rada mutane a hukuncin allah wai ya nada wasu ma'ana su so suke su ga aya inda ta ce a dakata da yakin kuma ba kaga sanda suka fara musu ga ayar da ta ce a yakin amma kuma yanzu sai suke so su ga ayar da take so su dakata shi ne fitina wannan shi kuma sai na leta kokari ya gaya musu shi ne wata rana kawai duk ƙur'anin ya ce gashi na ƙur'ani yi musu bayani su rinka ta aita wada ce da alƙalibi baya ba zai iya ta wata ce da faranta takarda ba zai bazan magana ba ji to ainihi da san ƙur'ani shi ne nake gaya muku abin da Allah ya ce a ciki in ha Allah subhanahu ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum ice in har Allah zai ce haka a samu fitina ce tsakanin miji da mata in abu ya ƙi cinyewa aka ce ita daga gidan miji waliyinsa wanda in ya yanke abin da dama a musulunci haka ake so yanzu ne dai al'umma take nema ta lalace dole a dangi a samu wani mutum in ya faɗa to kawai an gama a samu mai hankali mai ilimi mai tsoron allah daga cikin ku ku sanya shi a matsayin jagoran ku ya zama waliyyar amurna ku idan abu ya ƙici ya cinyewa ko ya je da kansa ko ya tura allah ya ce in aka sami irin wannan haka man kenan a samu mai hukunci amma ya ka samu family gaba ɗaya ba wanda zai ce a yi a haƙura gaba ɗaya sai wata ta balle daga can sai wanda ya balle daga nan wata mata ta kotu wai ta kai ƙarar shugaban yanzu saboda an yi faɗi ga yadda ya kamata sarari. to allah ne ya ce wannan in yayi da shi da kotu da ɗaya to shi ma haka aka ce daga ɓangaren ta wa haka min ahaliha allah ya ce in yurida islaha in suna nufin sulhu ne to yi wa fikin lahu bai da kuma Allah zai datar da tsakaninsu malamai suka ce duk abin da suka yanke wa yannan ko ko a gaji yayi in dai kun yadda wannan shi ne zai magana da yawon wannan kuma shi zai magana da yawon tunda in sun zo ba san zuciya za su kulla a kai ko kuma yanzu yadda ake yin an tura sai kuma wai kowa ya goyi da bayan nasa sai ka ci kuma an turo hakaman din kuma wannan ma an turo hakaman din sai kuma ga kowane hakim daga ciki shi kuma yana goyon bayan nasa wanda kuma wannan shi ne babban kuskure abin da ya kamata ya zo yin shi ne ya zo a kan a haɗa akan mai gaskiya a haɗa kan mai daidai to shi ne alkur'ani ke faɗa mana haka sai sai na alice to in har allah zai ce waɗanda suka yi haka daga mata da maza na masu aure mutum biyu ne kawai ko rayuwa ce to su usura to ya ga rayuwar al'umma annabi da ba za a ce za a nemi hakaman da hakaman da za su zauna don a samu zaman lafiya Shi ne musu wannan baɗin a cikin alqur'ani to saboda haka dai su dai kawai suka dinga cewa ilal hukumi illa lillah sai da aka tara abdullahi da abba za mu je kisar abdullahi da abbas sai zaunar da su ya dinga shiga yana fita qur'ani sai gano ba san komai a qur'ani ba nan ne da wajen mutum dubu hudu aka ce ya shiga da su wata ruwa takwas tabbas dai adadin da ya shiga sai da ya fito da wajen rage a wajen wa'azi sannan kuma rago sai na aliyu ya yake su da kansa har ma aka karkashe wasu a ci to ya yi addu'o'i marasa kyau a kansa a wani gurin yace lawaduntu anna ma'awiyata sarafani ko sarafani bikum sarfa dinari bin dirhami fa akhadha minni asharata minkum wa adani rajulan minhum yace ina ma da za a ce yace sai da ali abin da yake faɗa kan mutanen kuma kafin su kashe shi yake cewa to da a ce za mu a yi ciniki ni da mutanen ma'awai saboda yadda mutanen ma'awai na sham suke sansa suke masa da'a ba haka mutanen kuma suke yau sai da da'a ya ce to da ni za a din a zuwa yi ciniki ma'awai ya ba da ɗaya nasa cinikin dinare da za mu yi na canji ma'ana dinare da azurfa goma da ɗaya a lokacin ya ce wallahi ni da zai bin gaban guda ɗaya rin gaba shi goma cikin saboda yadda ya fahimci yadda ma'awiyar in ya samun da'a daga mutanen sham shi kuma in ya dawo nan wato yake shan wahala har sai da ta kai sai na ali aka ce malamai suke rawaitowa kowane shugaba wa'anda yake mulka tsoro shi suke tsoro tsoron kai zalunce su amma sai da ta kai sai na ali ne yake tsoron wanda yake mulka shi yake tsoron sharrin wa'anda yake mulka wannan duk na faɗa ne saboda mutane su gane kufa ba wa'anda ake kai musu bane matsala su ne mutanen matsala an ji amfani haka ko Allah ya samu dace shi ne malaki talin ba alkufa ita wannan kufar bayan abdul Sani ali musu ita ce dai allati ganar ahlu habil husaini ibn ali ita ce dai ta yaudare ahalin kufar nan ne suka yaudare sai da na al-hassan ibn ali su suka kawo wasiƙa sama da guda biyar. lokacin aikin naji suka ce su da ma'awai ya nada da ɗansa suka ce su suna goya ba baya kai ya zo a kai ya yadda da wancan sun samu labari da shi da wasu daga cikin sahabbai ba su yadda da wannan ba kamar misali matasan ko kuma sahabban da ba su yadda ba wanda aka ba a wancan lokacin wasu tsirarin sahabbai da aka ba aka ce musu baya to akwai alusai, husayn ibn ali ibn abi talib a ciki suka ce to su suna goyon bayansa kuma ya zo maimakon su nuna masa goyon baya ƙarshe sai gashi za su kama shi a fursunan yaƙi shi kuma ya ce ba zai kama a fursunan yaƙi ba ƙarshe suka yaudare shi dai su suka kashe shi a karbala ba ba haka ba sannan alkofa ita dai wannan kofar allati ina kata ahluha al'ahada su ne ahalinta suka warware alkawari ma'a musulmi bin aqil da musulmi dan aqil duk sai da na al-husayn duk da yayi shawara da raguwar sahabbai suka hana shirin su abdullahi dan abbas suka ce duk kai ya ce. wasu habbakin hanya suka biyo su neman bagiya kai ya ce mutanen nan sun san su to amma dai kaddara ta riga fata ya je to kafin ya je sai da ya tura musulmi bil kai, dan ya kwamfamin cewa mutanen nan da gaske shi suke goyon baya ya je kuma ya tabbatar suna goyon bayansa amma da aka tuwa aka ce a zo a tare sai al-Hussein a karbala kafin a zo kowa ya watsa gwamnati ta yi amfani da barazana an yi amfani da kuɗi an yi amfani da duk abin da za a yi amfani mutane da ba tabbatattu ba sai ga musulmi bin aqil yana neman gidan goya shi ma an yaudare shi daga ƙarshe shi ma dai kashe shi aka yawo yana cin mutanen da aka kashe shi sa wanda aka kashe jikokin annabi suna da yawa dama za mu yi tarihi ne littafin kusan akan wannan wasu da sai gina addinin su kai ka ɗauko cewa sai na abubakar ya san me aka yana ya daɗe a lahira ma sanda abin ya sai da na umar ya daɗe a lahira ma sanda abin ya sai na usman ya daɗe a lahira sannan abin ya faru ma'awiyar ɗan abu su biya sai da na ali duk basa ne wani abu ne can zai fara amma wasu sai su ɗauko mu'in nan sai su dinga ɗurma a shirya kan titi kai ka ce suna da ma'abu ba su san ma me aka Allah ya samu dace to shi ne malam ya cewa ko nan da su suka yaudari wato musulmi ibn aqil ibn abi talib wa akhiran dai a ƙarshe wa laysa akhiral kufa allati qatala ahluha al-husayn ibn ali yace a ƙarshe malam ba kufan nan ba ce dai wacce ahalin da suka kashe a sayyidina husayn dan ali al-kufa allati lam tarda bi walin abadan kufan da ba ta yarda da shugaba izan to dan in ka fahimci haka kenan azal usmana radiyallahu anhu li ulaika alulati can gwamnoni da sayyidina usman ya danga cirewa daga kufa la yutabaru mud'anan fihim ba za a kaddara shi a matsayin suka a cikin su ba bal mud'anan ne bil madinati sai dai ai sukar a cikin garin allati wullu alaiha wannan da aka jibinta su akai tunda ba su kadai bane wanda aka ta wajen jibinta ko ba a wani lafiya summa sannan mala ce hal sabata haula'il wulatu kafa'atuhum aula yace to wayannan shugabanni da sayyidina musulman ya nada yan uwan nasa shin cancanta su shine an samu kafa'a daidaituwa sun cancanci a sa su ne ko ba su cancanta ba malaka ta'ati shahadatu ahlil ilmi sannu za ta zo shedodin malaman ilimi yi bulaikar wadatu akan wayannan shugabanni allazina wallahu usman radiyallahu anhu wanda sai na usman ya naɗa su to bayan wannan kenan to malaki ca ga wata gabar sun bai ƙwano ga zalika sannan ma kuma ai ana faɗa ma inna ali ya bin abi talibin radiyallahu anhu walla a in dai laifi ne to sai da na almarai ya naɗa danginsa tafi lamba ta kasa da malam ya yi ta uku yace walla abdullahi da kansa sai na aliyar na dan abdullahi dan abbas gwamna ne a zamanin sayyidina ali wa ubaidullahi da ubaidullahi dan abbas shi ma gwamna ne a zamanin wa sayyidina ali kaga ai kazin ne ba ko sannan ya ce wa ƙasam ko ƙasam shi ma bin abbas shi ma gwamna ne wa tamam abu na al'abbas dukkanin soyayya ya yi abbas ne mutum hudun nan sannan wa rabibahu muhammad bin abi bakari sai rabibinsa ma'ana wanda iraina ka san da matar sayyidina abubakar da sayyidina abubakar ya rasu waye a matansa? ɗaya daga cikin asma ai sayyidina ali ne ya aure ta kaga ta nan zaka ƙara tabbatarwa masu cewa gaba ce tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina ali kaga wannan ya ta haka domin ɗan sayyidina abubakar wa gashi nan abdurrahman ah, muhammad ibn abubakar da siddiq a gidan waye taso a gidan sai jina ai kenan in kana ƙaunar mutum kana abin nan sai ka aure iyalinsa don ka rike yayansa haka ne in kuna faɗa ba za ka bar ɗan wanda kuke gaba ya zo gidanka to ga wani shi ke ƙaryata addinin shi a takaice kenan to wannan rabibun nasa shi ma da ya girman da dan ya tabbatar maka da kaunar da yake tsakanin su sai na ɗashi shi ma a matsayin gwamna kenan yana nuna sai jina ali da ya naɗa wa'annan mutanen da yake makusantansa ne in da laifi ne na ɗawar ai shi ma da ba zai naɗa da suke tunanin laifi ne sai jina usmani ya nada makusantansa har aka yi fito na fito aka kashe shi to da laifi ne to da sai jina ali ma kenan ya yi laifin kaga in ba laifi ba ne to kaga a wajen sayyidina usman ba ba zai zama laifi ba abinda ba laifi kawo kenan a matsayin misali tunda ya tabbata dana alma ya rada ne dan uwansa amma ba muna faɗan wannan ba ne ba dan suka ko na abu sai dana a muna so mu nuna ba laifi ba ne dan ba yadda za a yi na usman ya laifi ko sayyidina ali ya zo ya ƙara mai wannan laifi sai dai kamar inda muka ce a wajen dana usman ba laifi ba ne to haka na ba a wajen wa sayyidina ali shi ma ba laifi ba ne mu a wurin mu duba wanda ya laifi a cikin su Allah ya kara musu yadda yau to shi ne malaki cewa amru sawa al'amarin da iri ɗaya ne bai za ka lanta waliyatu usman li mu taqaddu anan alai in ya zamanto na da jana usmanu da yi wa ƴan uwansa za a irga shi shine taqaddu din za a irga shi anan alai a matsayin suka a kansa to kazalika tawalliyatu ali li qaribi to haka shi ma sai ya zamanto shugabantar wadda sai dana ali na dawa wa gwamnoni ga makusantansa da an ta kuna magana da shi ma sai zama suka ne a kansa wa illan ta kun mutsara ala ali to idan ya zama to ba suka ne wato kan sai dana ali to abuwan da Allah na tsallake ne sai ke cewa walam yankin alaihi ahadun ita amma sai na ba wanda ya tume shi wala nankimu alaihi nahnu aidan mu ma ba ma tuhumarsa li'anna hadha al-amra saboda wannan al'amari huwa tawalliyatu uthman li aqaribihi wato nan da sai na usman ga yan makusantansa allazi yanqimuhu ala uthmana wanda suke tuhuma ko suke yin wato ganin cewa abu ne na laifi akan sai na usman mutane ne isnani dangi biyu imma sunniyu ko dai mutum ya zama ahlus sunna ni shi amma bai rauni wa in ma shi'i ko kuma ya zama dama dan shi'a to kowanne gurin ba shi amsa da gurgudan abin da zai gane yace fa amma shi yi. amma an kai dan a ne shi sa kake tuhumar sai na Usman ya rada abokan sabkan bakotantansa fa yuraddu alaihi bi anna to za mu kafa maka hujja da cewa Ali bin Abi Talib Ali dan Abi Talib wallahi a gare wa aidan shi ma ya wato shugabantar da wato wato yan uwansa makusantansa kaga kai tsaye tun da ya dan shi'a yana cewa yana ganin girman sai da algo hasalan ma yana cewa ya fi kowa ko to to ce a ce abinda sai na usman yayi in dai laifi ne wannan ya sa kake zagin sa to ai sai da na alma yayi kaga kai masa ilzami ko baka masa ba yace bal amru sawa'un kaga al'amarin daidai ne bai zakarar tawaliyatu usman ya garbi ta wadda mutanen alai in ya zamanto shugabantar da sirra usman yau yan kuwansa laifi ne a kansa to ka ta zarika tawaliyatu alai ya garbi labun da ta kuna mutanen alai to shi mata wannan sai a yi zamanto suka ne ga sai da na ali kamar yadda ya zama akan sai na usman ice wa lamya lam ya kuma mutanen ala ali to idan ba suka bane akan sai da na ali to fa laysa madhhabun ala usman to bai kamata kuma su yi usman akan wannan ba bal innal ladzina wallahu usman afdalu min allazina wallahu ali bin abi talib yace kai in zaka duba ba Wa wa'anda jina usman ya shugabantar sun fi falala akan wa'anda jina ali ya shugabantar radiyallahu anhu ajma'in amma gaba daya Allah ya yi musu ya yi da su sai dai mutum ɗaya ce za mu iya cirewa a cikin wanda sai na ne shugabantar su kan wanda sai na wasu manya, shugabantar bisbishi ba shi ne bisti sana'i abdullahi ibn abbas a ci abdullahi ibn abbas yana da falalar da ya fi ragowar falala kama abdullahi ibn abbas za ka yi cewa ya fi ma'awa na abu biya falala musamman saboda hadisi da manzo Allah yake nuna cewa wannan babban mutum ne habar kuma. ko ba haka ba amma dai in ka cire kuma abdullahi na abbas din kuma wanda za ka ɗauko wanda misali ba sahabi ko kuma wani sahabi da bai rayu da manzan allah ba ka zo ka haɗa shi da ma'auya da yake rubuta wahayin manzan allah Ina cin kuttabul wahayi an fahimta ko shi yasa wani ya zo yake tambaya aka tafi umar bin abdulaziz aka kawai wani ya zo yake cewa wai daga cikin magabata ake tambaya wani daga cikin magabata wai umar bin abdulaziz kun san ya yi mulki na adalci ana yabansa a cikin tabi'ai sosai sai wani ke cewa to wai da shi da ya ko ya na barna malamin da aka tambaya sai da ransa ya baci ice kai ice to kurar da hancin kurar hancin dokinsa kurar da hancin dokinsa ya sha'a ice to ta fi umar bin abdulaziz ta ma'awaya ce mutumin da manzan Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu shi kuma ya ce rabbana wa lakal hamd shi za ka ɗauko kana hadawa da wanda bai taɓa ganin manzan Allah ba zai yi sallah ba suke yi ya ce sami Allahu liman hamida shi kuma ya ce rabbana wa lakal hamd yana baya na yi sallah da shi ka ɗauko wani wanda bai kai zo da ya bayyana so ga annabi so da dai yanzu ne ga ina ganin annabi ya ga annabi so da ba sai in ba ya ji tsoron Allah sai ya barba a dinga zuwa yana karba shi ma mai ganin Allah ne to wanda kuma kullum yake ganin sa ba to ai ba a hada da su haka ne ko Allah ya kara musu yadda ice to kaga wannan bangaren ke wa amma idza kana allazi kira ala usmana radiyallahu anhu sunniya amma mutumin kuma da yake sukan sai na usman ya rada ɗan uwansa kuma kusantarsa shi ahli sunna ne to shi ma baro ba shi amsa fa yuqalu lahu sai a ce da shi an ta bayyana amurai ne ne ce kai dai ɗayan abu biyu ne a hadu ma na farko an yi kuna usman radiyallahu an wallahu muhabbatan lahu ai muhabbatan masdar ne na wato muhabba ko wato masdar ne na muhabba ko ba ka ba wato isimin maf'ul na man a mujabatan ne sai dai zan mujabatan lahu ko muhabatan ne sa da duk na ba dubu to a sa muhabba tsoro ko tsoron su ne sa wala mai kulu ahalil wilaya ba wai su cancanta ba kawai dan yana kurjini suka yi mako wani abu ko dai zama haka ne sai sa su ko wata ne ma ko kuma na biyu an kula inna usmana kana yazunna annahum yastahiquna alwilayata wa lidhalika wallahu ko kuma mu ce a'a usman ya ga cewa sun cancanta ne ya sanya su wanda kuma hakan ne ko yanzu in dan uwanka ya cancanta a wani matsayi ai za ka sa shi kamar yadda wani ya cancanta shi ma za ka sa shi sai kuma ce dan dan uwanka ne ya cancanta sai kuma ce ba za ka sa shi ba akwai wani dalili da ya hana haka ba daidai ba ne abin da ya kamata duk wanda yake da haƙƙi ya cancanta a bashi kawai abin da ake zargi a musulunci alaƙa ta sa gaba mutum abu kuma bai cancanta ba an fahimci haka ko to shi ne sake cewa wal asali dai a cikin biyu ne in ma ya zama ba su cancanta bai ba su in ma ya zama sun cancanta ya ba su to wanne ne za mu tsira ciki shi ne malaki cewa wal asali asali dai shi ne isanu zanni shi ne mutum ya ta zato a misali usmana a cikin mutane irin su sai na ba misali wanda suke sabon manzana su ba da zalika sannan kuma bayan haka كله ننظر في siyar ulaikal wulatul الذين والله musulmanu radiyallahu الله yace bari mu dan duba cikin wato abin da ya shafi dan tarihi takaitacce na wayannan سو مغني واسا تشتا mutum ya تشتا su mu gani wasu cancanta wasu cancanta to bari mu dan karanta cewa fi wannan shine shaidan malaman ilimi akan waannan mutane da suka zamanto sun zama gwamnoni a zamanin sai na usman da ake tuma su al'awar na farko malai ce akwai ma'awata bin su biyar akwai a kan dan su biyar to na farko ma'awata bin su sufyan na farko karanta waye shi malai ce la yaktalifu ahadun musulmi na. Ba baya saba a ɗaya daga cikin musulmai fi an da ma'awata bin su sufyan cewa bin abin su sufyan kana min khairul walati yana cikin fiyayyu na gwamnonin da aka yi bal inna ahla sham kai ba ma haka ba kai tsaya ka ji mutanen sham din da suka mara masa baya sun ji dadin mulki da shi kanu yuhibbunahu hubban shadida sun kasance suna son sa mutukar so mai tsanani wa kana umar bin al-khattab sayyidina umar dan khattab ya kasance qad wallahu alaiha shi ya fara nada shi ba sayyidina usman ba wa kullu zai fa'alahu duk ba abin da sai na usman yi kan ma'awiya ba wai na tashi fara ba a annahu abu tsawo ala wilaya tabbatar da shi yi a kan wannan shugabancin da ya hau to mutum bai laifi ba kaci da shi wa zadahu wilaya ta nufura, abinda ya kawo shi ne ya kara masa wasu wuraren da ba sa ƙarƙashinsa sa ce su zama ƙarƙashinsa. Sun sannan kuma huwa katibul lil kushina yana cikin masu rubuta wahayi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin marubuta waye ma'awiya da abu sufyan da zaka ji suna zagin sa ko alwala ba iya shi ko wahayi ba yake rubuta shi yake rubuta wahayi Allah ya kara masa da wa qad nabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyarukum khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbu a cikin shugabanni su ne waɗanda suke shugabantar mutane mutane suke son su su suna son mutanen mutanen suna son su amma ba a san kana mulki ba a san ka kuma kai ka dage ko kuma kai ba ka san mutane kuma ka ce sai ka mulke su su ake mai mulkin mai san mutane su ma mutanen suna son su haka ake su shi ne ke cewa khiyarukum ku ko khiyaru a matuku zababbi na shugabanninku zaɓaɓɓu shi ne man tuhibbu na hukuma yadda kuke son su wa yuhibbu na kuma kuma suke son ku wa tusalluna alaihim kuke musu addu'a wa yusalluna alaikum kuma kuma kuke musu addu'a shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mu koya shine yi wa shugabanni addu'a kullum na faɗa ya kuka dinga tsine wa shugabanni E, ka dinga yi musu addu'a kullum za ka gaba da mai suna koyar da addu'a allahumma asalihi a immatana wa wulata umurina allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba da zaka ya rabbal alamin maimakon kai ta ce Allah ya tsine musu maimakon kai ta zagin su maimakon kai ta zuwa kana shaci faɗin su abin da ba su yi baka sha ta ka faɗa hatta wasu daga cikin malamai ko ɗalibai sai ga mutum amin bari ba shi aka yi abu amma ya zo yana faɗa yana kuma zaki ko yana kushewa duk kuskure ne wannan idan kana da wani abu da gaya shugaba hanyoyin da ake shugaba magana ba irin hanyoyin da ake kowa da kowa magana ba in dai kai mai kwazan ne sai ka tafi ka je ka same shi idan kuma wani abu ne za a yi inkarin munkari wannan daban munkarin gashi ya tabbata munkari to wannan ne an yadda ka zo ka yi inkarin munkar da akwai bambanci tsakanin nasiha da shugaba ga kuma inkarin munkari da shugaba ya kawo amma nasiha ga shugaba ba a yin ta amini kai ba ma ga shugaba ba ko ni da kai ba a yi wasu nasiha amini ba a yi sha shafi ce in kai wa mutum nasiha kai da shi to ka kawata shi ja mutum baya daidai ka ce masa da Allah ka ganna ganin bai kamata ka ce ba dai kaza ba kaza kaza kaza da irin lafazin da zai fahimce ka to ka ta sai dai kawai a zo a waye gari ya daidai yin abin da kake ganin ba daidai ba ne amma ya ce imamu shafi ka zo kai nasiha wa mutum a bayanan nasi to me kake nufi to zarta shi ko kake so ka gaya mutane ga laifinsa ga abin da yake wannan ba koyewa addinin musulunci ba ne ko ka hau bari kai malami ne kana da mumbarin juma'a ka zagi shugaba ko ka ce kana gaya masa ba daidai yake ba ko kaza kaza wannan duk kuskure ne a wajen malamai magana ta gaskiya ke an bayyana wannan ko yadda ake yi shine a imma dai kai addu'a Allah ya gyara su kuma ka ba hanyar da zaka bi ka faɗa abin da kake so ka faɗa wanda shine kake so rai wannan in ka yi baka faɗa ba to dama dai to da kawo mumbarin ma yi akai dainawa akai ba denawa. akai sannan kuma mu talakawa babban damuwa shine sai mutum ya dawo ya zauna bai san yadda ake gudanar da al'amura ba sai ta zage-zage kana cewa an sace maka kuɗi ai kaza kaza kaza ai an cuce ka ai waye to in wani ya saci kuɗin ka kuma ka zage shi in an tashi du manzon Allah ya hana ya hana wani ya ci dukiyar wani haka ne ya hana kuma wani ya ci mutuncin wani duk haramun ka zo kai baka ci kuma kai baka ci ba kuma an kama ka da laifin laifin kayi zaki ka ci mutunci yi rashin kunya saboda ka mu dinga kare kanmu muna iya kuma baki mu tsakanin mu da shugabannin mu addu'a ci Allah ya gyara su okay a wani motar sai ka ganka a gurin kuma shi shugaba da kake kallo wallahi tallahi abin da yake gani wanda ba shugaba baya ne kamar da ya ɗan ƙwallo da na wajen nan da na ciki haka abin yake wanda bai shiga ƙwallon ba gani yake da an sa ƙafa za ta shiga raga shi kuma na ciki yana iyayensa yana ganin kamar zai iya yi mara sai ta wajen ya sata ta shiga cin ƙwallon amma haka abin yake to da haka ne wannan dai gabar ta nasiha ce allah ya samu dace to wannan hadisin shine yake koyar da mu cewa mu yi musu addu'a wani daga cikin magabata ma ke cewa wallahi da za a bashi kursa ɗaya ta addu'a ɗaya a ce da kai ta ba za a karɓa ba cewa zai Allah ya gyara shugabannin shugabannin shugabannin sa zai yi addu'a saboda ya san suka gyaru komai zai gyaru amma ka ce Allah ya dine musu suka zai suka zama tsinannu din <laughs> to ai zai ga kuwa shan kai da kai da ake kai da ake mulka Allah ya samu dace to shine ce wannan hadisin yana nan a cikin sahih musulun kitabul imara babu khiyar da mati wa shirarihim hadisi bi lamba ta 1755 wa kana ma'awai to haka na ma'awiya kazalika ta tabaraka wa ta'ala ya sami irin wannan sifar ta cewa shugabannin yana ci shugabannin da mutanensa suke son su kowa ya yadda cewa mutanen sham sun yadda su mutu akan ma'awai haka aka yi ta gwabza yanki Allah ya samu dace to sannan na biyu sewa a cikin wayannan mutanen shine al-thani wala shaqqa abdullahi ibn sa'd ibn abi sarh to shi wannan abdullahi ibn sa'd ibn abi sarh kana min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da farko yana cin sabon manzon Allah sun da sannan sai ya rinda an dinin Allah tabaraka wa ta'ala daga addinin Allah sun ba da zalika sannan bayan haka taba ila Allah azza wa jalla sai tuba zuwa ga Allah wa raja ali bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ranar fatahu makka yana so ya manzan Allah ya eh, mubaya fa qala usman sai sai na usman ya ce ya rasulullahi bayahu ya ce ya rasulullahi kai masa mubaya mana fa inna wata ta'iban ya ce ya zo ne tuba yake yi fa lam yubayahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah amma bai masa mubaya ba sun makallama nabi sallallahu alaihi wasallam thaniya sannan sake yi magana manzan Allah ta biyu wa thalithatu ta uku famar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dago sai maza Allah ya mika hannunsa mabaya ko sai masa mubaya ai ne ya masa mabaya ko kenan an karɓi musulunci sa ko ba karɓa ba kuma menene manzo Allah ya ce al-islamu yajibu ma qabla in dai ka musulunta duk bin da kai an yabe maka ولئك يبدل الله سيئاتهم إلا من ba وآمن وعمل صالحا فأولئك yi ati سيئاتهم حسنة saura ka dai duk wani labarin da aka bayar daga baya dai manzo Allah ya karbi tuban su wannan magana koma a karajan Abu Dawud kitab al-hududi babul hukumi fi man irtadda babin da ke magana akan hukunci akan wanda ya yarda hadisi mai lamba ta 4359 kuma Nasiruddin Albani ya inganta shi ga cikin sayo ah, na sanan ko na Abi Dawud sai kuma wani gabar ya ce farja amma kara alai ya dawo daga kan abin da yake wato na wato kuskure wannan tun kafin mutuwar maza Allah wata ba ilallah ya tuba zuwa ga Allah ta fara ko ta'ala wa kana min khairil walati sannan malam ce yana cikin fiyayyun shugabanni domin wa huwa allazi fataha afirkiya shi ya bude afirka gabaki da shi ya bude afirka wa kana ƙala a zahabi anhu ga abinda imamu zahabi yake faɗa a kansa yake cewa lam ya ta'adda bai yi an ta'addanci ba wala fa'ala ma yunkum alaihi bai yi abin da za a soke shi ba ba da an asalama bayan tun da ya musulunta amul fati a amul fati din tun da Allah ya sa ya musulunta to ba samu wato ainihin wani matsala za ka iya kama shi da ita ba wa kana ahadu uqala'ir rijali yana cikin mutane masu hankali na mazane wa ajwadihim ko biya baiwa a cikin mutane ko masira alamun nubala na imamu zahabi jalladi uku shafi na Talatin da za ga wannan magana saboda ka dai wanda aka nada in sun cancanta ne ko shirin shi ya bude burkiya bayan wannan bayan cewa rubutu wajen kasiratu fi burkiya da bude da yawa da aka rinka yi sako sako na afirka a zamanin sai na usman da addini su afirka to waye duk wannan ya wannan addini shine wato kanat alayhi ha kanat alayhi radiyallahu anhu dukkan ta ta tabbata ne a hannunsa a wancan lokaci saboda haka dai ina ga saboda duba da lokaci kuma ba mu zo nan da ya kamata mu tsaya shi mutum na uku wanda ya zama domin faɗe shi a cikin sai na ya ya naɗa wanda muka faɗa daidai allah ya da muka yi kuskure kuma allah ya mana subhanahu wa ta'ala wa hamdika rashada allah ya anta